yau laraba bakwai ga watan ramadan hijira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1439 insha Allah ta'ala za mu yi karatu za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci cikin wannan jami'a muna karatu a wannan wata mai alhurma muna karatu cikin littafin Allah alkur'ani mai girma ko muna karatu ne cikin suratul tauba karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 106 za mu tashi aya ta 107 insha Allah ta'ala muna fata Allah ya samu dace tambayoyin da aka turo wani bayan ya yi sallama da fatan alkhairi ya ce tambayarsa ita ce akwai hadisin da ya ce addini za su kasu kashi a kungiya-kungiya gida saba'in to malam ko mutum yana wani kungiya a addinin musulunci in ya yi riko da allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya yi biyayya a gare su to yana daga cikin wanda suke ɗaya daga wannan ƙungiyoyi saba'in ya ce sai don kamar izala ko ko salafiya ko ƙadiri ko ɗariƙa da sauransu malam ya bayanin yake wannan hadisi ne hadisul firak wanda yake magana wata taftariku ummati iftaraqatil yahudu ila 71 waftaraqatin nasara ila 72 وستفترق ummati ila 73 كلها في النار إلا واحدة hadisul firak wannan yana da dogon sharhi a gurin malamai wadda malamai suke suke bayanai masu tsayi a kansa wajen rarrabuwa da ake nufi dukkan jama'a za su yi ta rarrabuwa bisa ra'ayoyi da tunani da kuma mafiskanta daban-daban wadda yawanci wadda suka saba da aƙidar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina sahabbai a kai aƙidar manzo sallallahu alaihi wasallam duk yawansu da duk ƙarfin ƙungiyoyinsu wanda za su zamanto a wutar jahannama za su koma sai firka kwaya ɗaya ita ce firkatun najiya wace ce firkatun najiya sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ma ana alaihi yau wa ashabi ila qiyam sa'a au kama qala sallallahu alaihi wasallam yace firqa najiya sune waɗanda jama'ar da za a samu sun kasance akan abun da nake kai a yau ni da sahabbaina har zuwa tashin alkiyama duk lokacin da aka same su kuma a ina aka same su firqa najiya ba sai an samu wasu mutane rukuni a ce su sunan su kaza ba a kawai mutum matukar yana tare da karantarwar alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da shi kadai ne a garin su ya zama jama'a sannan za a iya samun sa ko a same su a nan garin a same su a wani gari a same su a nan kasar a same su a wata kasa aqidar su ɗaya ce ita ce alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata wannan sune firkatun najiya sune abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wasu rukunan jama'a a ko ta wani bangare kowane irin suna suka yi wa kansu in dai sun sake tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sake koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun gurbatu da wata aqida wacce take ba ita ce aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane ba to wannan sun zama shiriri ta kuma su kuma wuta ne daga kowane irin ado suka yi wa sunansu kowane irin suna suka yi wa kansu kowane irin magana suke yi in dai sun saba da saka shine babban muhimmin abu shine firqatun najiya ba wai ka damu da cewa kungiya kaza kamar kai ta irin sunan kungiya mai suna kaza kungiya mai suna kaza kungiya mai suna kaza a firqatun najiya za iya samun mutum wata kila yana wata kungiya amma sai ke ganin kai abu kaza sun yi kuskure abu kaza ya saba da sunna abu kaza ma ya saba da sunna don haka baya tare da su akan wa'annan abubuwa amma abunda alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace shine kaza ko suka ce shine kaza don haka yana kan wannan amma dai suna tare su yi sallah tare su yi azumi tare ya je gurin kaza tare su yi tarayya wajen aikin addinin musulunci duk yana yi tare da su amma abubuwa da yawa sun yi fatawa akan kaza ya saba da sunna baya tare da wannan sun yi wani tsari na kaza ya saba da sunna baya tare da wannan sun yi kaza to wannan zaka samu yana cikin wannan jama'ar amma irinsa da irinsa da irinsa a ko'ina su ne wadda ranar tashin alkiyama in suka taru su ne firƙatun najiya ba sai sun haɗu yanzu sun yi wa kansu suna ba mutum kare damu da cewa ƙungiya kaza wacce ce wacce za a bi wacce ce wacce za a bari wacce ce wacce ba daidai ba wacce ce wacce daidai a mece ce firƙatun najiya ita ce muhimmi ma'ana firƙatun najiya suwaye wanda za su tsira ranar tashin alkiyama amma suwaye suwa ne me kuskuren su me daidai din su me wannan ba shine damuwarka ba damuwar ka shine ya za ka yi ka tsira shi yasa kar ka duba halakan wanda ya halaka dubi tsiran wanda ya tsira tsiran mai tsira ya fi wahala akan halakan mai halaka wallahu ala wannan bayan ya yi sallama ya ce idan zai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce allahumma salli wa sallim ala muhammad ya wadatar an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yaya za mu yi salati gare ka sai ce kulu ku ce اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد suna da ruwayoyi sun kai bakwai ko takwas lafuzan sun dan caccanja kaɗan kaɗan amma duka kusan ana cewa salat ibrahimiyya yawa wannan shine salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda aka tambaye shi ya bada labari haka shine salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dace musulmi ya rinka yi wallahu a'lam wannan bayan sallama ce bayan sallama da addu'an alkai ya ce jini ne jini ne ya zo min a dalilin magani da na sha a dalilin magani da nake sha to sai na manta ban sha ban sha ba to malam ya matsayin azumina da kuma na. kuma jinin dotti-dotti ya, ya fita ɗan kaɗan wannan ina ga mace take magana akan jini idan jini ta sha magani ne don ta yi jinin ko ta sha magani don jinin ya tsaya ta ce kawai sakamakon shan magani ta ce jini ne ya zo min a dalilin magani da na sha to wannan sai ta yi bayani in jini ne wanda ya zo mata dalilin maganin da ta sha ta sha maganin don jini kar ya zo mata ne ko ta sha magani don jini ya zo mata ko kuma ta sha magani ne sakamakon wani ciwo wadda likitoci suka ce ta sha wannan maganin sai zama matsalar da maganin ya haifar gare ta ko kuma tasirin maganin a jikinta ko ya zama daidai ko ya zama rashin daidai shine sai ta fidda wannan jinin wannan sai sai mun san bayanin ne kafin a san cewa wani irin jini ne kuma ta ce dotti dotti so da ka ba a san jinin al'ada ne ko ba jinin al'ada ba sai in ta yi bayani ita ce ta san ko jinin al'ada ne ko ba jinin al'ada ba jinin al'ada da biki su ne sai hana azumi amma jinin cuta ko wani jini da ya fito sakamakon wani dalili to wannan shi baya hana azumi don haka ba mu san wanne ne ba in tana sai ta kara bayani sosai magani ta sha don me kuma sannan wannan maganin shansa tasirinsa ya sa ta yi wannan jinin sannan wannan jinin yana da launi irin na al'adanta da ta saba yau in kai wannan bayani sai ayi bayani bisa gini ga bayanin ta wallahu a'lam wani bayan sallama da fatan alkhairi tace ni ne nake azumi bayan nayi sufur da asuba sai na kwanta bacci sai yayi mafarki yace ya hukuncin azumin sa mutane su ta magana mafarki tun ba da kullum ana ta fasa ana ta amsa wannan tambayoyi wani an amsa an amsa kwanan nan ma an amsa irinta ko kuma irin mutane ne wanda yau su je su je gurin tafsiri gobe ba su je ba iran da yake nan aka amsa gobe kuma ya sake dawo da mutane ba ya kawo tasa wataƙila shi ne amma in ba haka ba kwanan nan amsa wannan wanda ya mafarki babu komai a kansa wallahu a'lam wannan bayan ya yi addu'a shi ma tambayarsa ya ce a ah, yana da classmate wadda Allah ya ɗauki rayuwarta daga baya ta ce tana duba littattafanta sai ta samu ca papers da kuma out nata na ita waccar marigayya ta ce ya za ta yi da su sai aka yi wa iyalanta sai ji kai wa iyalanta domin mallakanta ne sai aka yi musu in suka ce tun da ke kina karatu sun baki ko kai kana karatu sun baka shikenan faɗi la alhamdu da ke mamaciyar ta mace ce ina ga wadda take tambayar mata mace ce don haka sai ki kai wa iyalanta idan suka ce sun baki ki je ki cigaba da karantawa shikenan amma ba naki bane don haka ya kamata ki kai wa danginta wallahu alam sai tambaya na biyu da ta yi na manta ban wurga da shi ba abu na eh, wasabiquna alawwaluna min na wani ansari kawai sai Allah subhanahu wataala ne sai tadri tahtaha duk kuma ce a cikin alqur'ani tana ganin tadri min tahtiha ne nan kuma an ce tadri tahta ai akwai qira'a nan din ma akwai qira'a da take cewa tadri min tahtiya qira'an makki wa min tahta wa min tahta al-makki kai gaje kusan shatibi yanzu wa min tahta al-makki ko wa min tahta al-makki imam shatibi yake fadin wannan saboda haka abu ne gurin tahta tajri tahta al anhar ana kara wa min tahta tawjihi shine duk ma'anan ɗaya ne min ta zama ila bayaniya tajri min tahtiha a ba bayaniya ba tajri min tahtiya al-anhar wato daga ƙarƙashin wato gidajen mutane yan keɓe can ɗin ne ta can ne gurin magudanar ruwan ruwan yake wucewa in an sami mace tadiri ta hata hal anhar kawai ba tare da wani keɓe gurin da ruwan yake bi tadiri ta hata hal anhar kawai sake ya bi amma duk da haka nan ɗin ma akwai ƙira'a ta ibnu kasir rahimahullahu ta'ala daga cikin ƙurra yana cewa tadiri min tahti al anhar haka babu wani matsala cikin taujihin ma'anan bai canja ma'ana da wani abun nan ba wallahu alam wani bayan ya yi sallama da fatan alkhairi ya ce a yana tambaya dangane da hukuncin mutum mai azumi da idan ya shafa turare sai ke jin ɗacin turaren har cikin makogoronsa daga baya sai ya daina saka turaren shi ya yi hukuncin azuminsa in zai sa turaren da bai kamata ya kai shi wajen bakinsa ko kusa da makogoronsa ba ne ko na fesawa ne ya fesa kusa da fiskansa dole ya samu wancan matsala amma sa turaren yana da muhimmanci saboda sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so a rayuwar duniya turare yana daga ciki turare yana daga ciki don haka turare yana da matukar muhimmanci a ce mutum yana sawa sunna ce kuma sannan yana kawo daɗin nutsuwa shi kansa da duk wanda suke tarayya da shi yau kuma yana da muhimmanci don haka bai kamata ya daina sawa ba amma in ya fesa a fiskansa har turare ya shigan masa ya ya ya ya shiga masa inda zai tofar da yawu akwai ɗacin turaren akwai abun nan wasu malamai suna ganin raunin azuminsa wasu malamai suna ganin zai biya azumi wallahu a'ala musamman a malikiya zai biya ta wannan ma bayan ya yi sallama ya ce yana tambaya mutum ne ya yi tafiya da ta kai a yi mata ƙasaru shin zai yi ƙasaru har ya je ya dawo ne ko kawai iya wato iya kwanakin da ake so ya yi ko akwai iya kwanakin da ake so ya yi na jumhurin malamai suna maganan wato mafiya yawan malamai suna maganan ƙasuru tana karewa daga kwana hudu lokacin da kwanakin bakunta ya kare kenan kwanakin kasuru ya kare akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas da makamantansa cikin sahabbai cewa ana yin kasuru kawai in mutum ya tafiya ko iya zaman nawa zai har sai ya dawo haka zaka ga wasu sun tafi sun yi tafiya mai tsayi kwanaki masu tsayi amma suna nan dai suna ci gaba da yin kasuru lura da wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Anas radiyallahu anhu yake magana amma jumhurin malamai da yawa da suke magana abu ne za ga Sheikh Muhammad bin Salih al a sharhinsa na Sharhul Mumti ala Zadul Mustaqani yana tabbatar da maganan yin kasuru kawai in aka je komin tsawon lokaci amma dai malamai magabata sun fi tafiya kan cewa in mutum ya yi kwana hudu shikenan kawai kasuru ya kare sun yi bayanin dalilan da ya yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasuru ko zuwan sa Makka ko lokacin aikin hajjinsa ko makamantan haka wallahu a'lam wannan bayan ya yi sallama ya ce ya yi addu'an alkhairi ya ce wai da gaske ne duk wanda ya karanta suratun dukkan za a mana za a umarci mala'ika ya ta nema masa gafara har tsawon wannan ini yawanci hadisai da suka zo na falala na surori yawanci hadisan ba ingantattu ba ne an yi su ne saboda kawai in mutum ya yi tunani wai sura kaza ko tana wuyan haddacewa a da kenan ko tana da wuyan haddacewa ko kuma a mutane sun fi dukufa bangare kaza a qur'ani ya ce to bari bari mu jawo hankalin su zuwa ga wani bangare ko don haddace kaza ko kaza sai a keto falaloli kawai sai a yi bayani na falala sai a rinka cewa kala kaza kala kaza an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kala rasulullahi sallallahu alaihi alhali ba haka bane to irin wayannan hadisai na fada'il mafiya yawa ba su inganta ba musamman fada'ilus suwar falalolin surori mafi yawa hadisan ba su inganta ba in ji malamai saboda haka kalilan ne suka inganta don haka kowace sura mutum ya karanta insha Allah ta'ala yana da lada karanta alqur'ani ya sauke yana da falala yana da lada za abuna mala'iku suna masa salati a koyaushe ya kasance cikin tsarki yayi sallah yana jiran sallah ko yana karanta alqur'ani ko ambaton Allah duka wannan falala suna nan hadisai ingantattu wallahu a'lam daga karshe na iya ta to tambaya ta karshe ita ce a wannan lokaci ya ce tambayarsa yana yawan tunani a cikin sallah har wani lokacin baya sanin ma wane sura liman yake karantawa shi ne yake so a faɗa masa hanyar da zai bi wajen magance wannan matsalan na farko ikhlasi yin aiki domin Allah ya zama sallanta ka domin Allah sannan bijiro da girman Allah subhanahu wata'ala ka tabbata cewa Allah ne kake gabansa duk abin da kake tunowa shirme ne don kana gaban Allah ne subhanahu wataala ka rinka tuno lahira da tsayuwa gaban Allah sannan da yawaita wato me da hankali lokacin da kace Allahu akbar to kaman manta duniya gaba daya yau amma mutum kullun yana lissafi har ma baya sanin ma wani sura liman yake karantawa a karatun bayyane wannan tunanin yayi yawa har ya fitar da mutum daga sallah zai iya rasa salloli da yawa sannan ya kai ga wato mutum ya zama bai da lada haka mutum ya ga girman Allah kuma ya san cewa sallah ta fi komai wanda baya bijiro da hankalinsa cikin sallah zai rasa salloli da yawa haka ya tuno girman Allah ya yi ikhlasi sannan kuma ya kawar da tunaninsa daga duniya ya sani cewa yana gaban Allah subhanahu wataala wanda ya halicci duniya yake kuma ba da duniya din a lokacin da ya ga dama ga wanda ya ga dama wallahu a'lam za mu ci gaba da karatu insha Allah aya ta 107 cikin suratul suratul tauba muna fata Allah ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya ce walladina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wannan shine Abu Amir wanda yake Abu Amir Ar-Rahib jiya mun yi kuskure ko jiya nayi kuskure nace Abdullahi Sha'ir wanda ba shine ba nace Abdullahi Ar-Rahib wannan kuskure ne abin da yake daidai shine Abu Amir Ar-Rahib ana ce masa abu amir al-fasik wannan abu amir al-khazraji wato ɗan kabilar khazraj ne ya kasance mutanassiran wato ya yi nasaranci addinin nasaranci ya bi shi a jahiliya sannan kuma daga baya ya yi karance-karance don haka ya zo ya zama sanannen mutum mashhuri wadda ake saurarensa yana da daraja sosai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira yana kiran mutane zuwa ga addinin musulunci ya zauna a Quba mutanen Quba sun gina masallaci Masjidu Quba wannan Abu Amir sai hasada ta shiga zuciyarsa da munafirci da kafirci yana baƙin cikin yadda ake taruwa ake sauraron Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin gaskiya haka yake bakin ciki yake hasada yake kuma munafirci sai fita ya tafi har zuwa kafiran Makka ya je kulla kai da su da sauran larabawa kabilun larabawa ya ce su zo ya san yadda za a yi a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne da shi aka haɗa kai aka zo yaƙin uhud aka zo yaƙin uhud nan ma ba a ci nasara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ɗaukaka da nasara daga allah <coughs> abu amir ya koma da baƙin ciki haka ya tafi gurin malikun rum hirakla ya samu hirakl ya haɗa kai da shi ya ce cewa ya san yadda za a yi a rusa annabi sallallahu alaihi wasallam alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya karanta masa alqur'ani ya kira shi zuwa ga addinin Allah ma yaki an karanta masa alqur'ani ya ƙi imani hasada ta toshe zuciyarsa don haka ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam yi addu'a ya ce Allah ka ɗauran sa can nesa to daga can ya aiko saƙo cewa mutanensa na madina waɗanda wanda suke gefen ƙuba su gina masallaci zai zo ya sauka a wannan masallaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka yake kiran mutane a masjid quba shi kuma zai zo wannan guri amma su nemi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a masallacin nasu don me don ya zama hujja in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a masallacin su shikenan duk wani wanda zai jama ko suka so mai wani abubuwa na munafirci ko da wani zai magana za su ce a ai baka kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ma yayi sallah wannan masallacin to wannan shine abin da suka rika shine Allah subhanahu wataala ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam yin sallah a masallacin lokacin da suka nemi ya je ƙauyen su yayi sallah a masallacin yana shirin tafiya yakin tabuka daga baya Allah subhanahu wataala bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawowa yayi musu alƙawari zai zo yayi sallah a masallacin sai Allah ya saukar da ayoyi Allah ce wallazina takhadhu masjidan ziraran waɗanda suka riki masallaci suka gina shi biraran don ya zamanto kishiya ga masjidu quba wa kufran saboda kuma kafirci da suke tattare da shi wa tafriqan bainal mu'minina sun kuma gina wannan masallaci ne don raba kan muminai ma'ana ba sun gina ne don haɗa kan muminai ba masallacin uba an gina shi ne don haɗa kan muminai amma wannan masallaci an gina shi ne don raba kan muminai wa irsadan liman haraba allahu wa rasulahu min qabl sana an gina wannan masallaci ne don ya zama mafaka da kuma madakata mafaka ga wanda yake yaƙan Allah yake yaƙan addinin Allah yake kuma yaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min qabl tun kafin gina masallacin shine Abu Amir Ar-Rahib wannan an gina ne don shi ya zama mafaka gare shi kuma madakata yadda in ya zo zai ƙara ƙarfi da wannan masallaci din suka yi suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake bada labari wala yahlifunna wallahi za su rinka rantsewa a gaban ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam in aradna illa alhusna ba komai muke nufi da wannan gina masallacin ba sai kawai manufa mai kyau ma'anan manufa mai kyau suka ce mun gina wannan masallaci ne saboda mutanen mu da suke can nesa da waɗanda suke ƙauye in sun ce za su zo masallacin uba musamman dare in an yi in ana tsananin sanyi to in magariba ta yi akwai sanyi kuma akwai dattijai wanda za su sha wahala kafin su zo nan shi yasa muka gina don samu sauki sannan akwai waɗanda suke da uzuri ko na rashin kafa ko na rashin ido su ma mun gina wannan masallaci ne don ya zama sun samu gurin da za su yi sallah a can da kuma irin dare in an yi ruwan sama mai yawa kaga kafin mu samu mu zo ƙoba mu yi sallah nan ma akwai ɗawainiya to shine sai muka gina wannan masallaci da ko marasa lafiya waɗanda ba za su iya jure tahowa ba to sai muka gina wannan masallaci don ya zamanto ya samar da sauƙi gare su shine wala yahlifunna in aradna illa alhusna za su yi ta faɗin wa'annan maganganu ga annabi sallallahu alaihi wasallam wai don su tabbatar masa zuciyarsa ta nitsu cewa kyakkyawan manufa ne yasa suka gina wannan masallaci Allah subhanahu wataala ya ce wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah ya shaida tabbas wallahi makaryata ne ba da gaske suke yi ba shi yasa ko masallaci zaka gina ka gina domin Allah ka gina inda jama'a suke so kuma ka gina domin Allah kar ka rinka wani abu ko ku rinka wani abu wani abu ya rude ku ce a ah, su wani suna da masallaci a can mu ma mu gina a can to in kuka gina fa tafriqan bainal mu'minina ne fa yawa su wani suna da masallaci a can mu ma mu gina a can kar a yi haka su wani sun yi kaza mu ma mu samar da masallaci a can Ayi kaza duk inda kake ko da kungiya ce inda dai wanda yake yin kungiyarka to yana da imani cewa ba zai sallah ba sai a inda kungiyarsa take haka ba sai an yi rinka kawo wani abu wanda zai zama bala'i a gaban Allah kuma alhali gini ne na masallaci na ibada ba duk abin da zaka yi na ibada domin samun kusatuwa zuwa ga Allah in dai ya zama manufarka cewa wani mai da haushi ne ko mai da martani ko wasu abubuwa ko kuma mu riga kamawa ko wani abun nan to daga lokacin ba karka saurari lada a gurin Allah ba kuma alhali al'amari ne mai girma yanzu gina masallaci in mutane suka gina masallaci fa Allah zai gina musu gida aljanna in sun yi domin Allah to kada ya zamanto niyyar mu wani sa'i zaka ga mutum mutane suna da zuciyarsu akwai niyyar alheri akwai abubuwa to amma yanayin rayuwa da maganganun jama'a da su abubuwa yawanci shi ke bata mana niyya wasu kawai sai su zo su ah, to malam kaza haka kawai zamu bari a malam mutanen yanzu karin bana sai zoman bana me ne ma maganin zoman bana karin bana maganin zoman bana saboda haka abunan tsarin su tunda sun yi kaza mu ma mu yi kaza sai ga wani sa'i shugabanni suna da manufa mai kyau na ƙasa ƙasa su zo su kawo wani sa'i mutum yana da kokari wasu mutane su zo su kewaye su rinka kawo ma abin da ba shine a ranka ba suna faɗa yau suna faɗa gobe suna faɗa jibi har su mamaye zuciyarka kai ma sai ka zo shikenan sai a manta sai a je a yi mummuna abu ya kamata a yi hakuri a nemi yardar Allah cikin duk abun da za a yi ko a jeji ko a fili ko a gindin bishiya in an yi sallah domin Allah Allah zai karba amma duk lokacin da komin girman masallaci komin kyawunsa komin kuɗin da aka kashe wajen gina shi in niyya ta zama wani abu daban to fa Allah ba ruwansa da wani aiki to dai mu kyautata niyya ba wani masallaci da za a ce eh ba don Allah aka yi shi ba amma muna faɗa ne don wai mu ji tsoron kar gaba mu yi Allah sa kar mu yi Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abada kar ka tsaya a wannan masallaci har abada kar ka yadda ka shiga wannan masallaci wanda ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba gaba daya sai abin da Allah ya sanar da shi na gaibi in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi ai da ya kamata ya san abin da wa'annan mutane suka yi niyya amma Allah da ke shine masanin gaibi kaga sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu yashhadu innahum lakadibun amma da don ba don Allah ya bayyana ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam in mutum ya zo gaban sa ya rantse da girman Allah shikenan ya gama da annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin kirki kuma ma haka ne in mutum ya zo kawai ya ce wallahi tallahi akaramaka kallahu kaza kaza kaza shikenan sai ka amince saboda haka an zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah wallahi tallahi mun gina wannan masallaci ne ba don komai ba sai don yawan jama'an mu waɗanda suke da rauni shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam gashi da tausayi da suka kalle shi shi mai tausayi ne sai suka zo masa da bayani irin na tausayi sai ta a ah, shikenan zan zo zan zo in yi sallah a masallacin ya yi niyya kawai yana dawa daga tafiya fa ya ce wannan masalacin zai fara da shi ya doso kawai an sauke zango daga in an tashi kawai sai wannan masalacin a yi sallah su kuma suna can munafukai suna jira sun yi shiri na makirci da munafirci in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a wannan masallacin daga nan an gama bakin kowa an rufe bakin kowa to Allah masanin gaibi sai ce la taqum fihi abadan har abada kar ka tsaya a wannan masallaci ila qiyamis sa'a har zuwa ranar tashin alkiyama masallacin ma an rushe shi in ka je can gefen Quba sai da ce maka ga can ne inda aka gina masjidun wannan masallaci diraran din wa tafriqan bainal mu'minina a wa tafriqan bainal mu'minina diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina sai da nuna ma gefen gurin amma rushe shi tun ya zama tarihi to shine Allah subhanahu wataala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abadan hakanan malamai suka ce duk wani mumini ma bai halatta je wannan masallacin ba Allah ce la masjidun ussisa ala taqwa wallahi masallacin da tuntunin aka gina tushen gininsa a bisa tsoron Allah min awwal yaumin tun farkon lokaci ran da ka kauro suke suka tare ka domin Allah suka rike addinin Allah aka gina wannan masallacin don hada kan muminai a haqqo an taquma fihi wannan shine masallacin da yafi cancantan ka tsaya a cikin sa karka yadda ka je wancan masallacin wuce zuwa masallacin da aka gina shi domin Allah Allah ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a wannan masallacin shine masjid quba akwai mutane yuhibbuna an yatatahharu wanda suke kullum burin su shine su tsarkaka su yi tsarki su wanke najasa su yi alwala su zo suna ibada Allah ta wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son mutane masu tsarkake kansu daga dukkan abin da bai dace ba su tsarkake zuciyarsu su tsarkake jikinsu su tsarkake jikinsu daga duk abin da bai dace ba na ayyuka su tsarkake zuciyarsu daga miyagun cututtuka na zuciya irin su hasada irin su girman kai irin su wasu abubuwa sannan suna tsarkake kansu daga najasa in ta same su Allah yana son masu tsarkake kansu daga irin wa'annan abubuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mutanen Quba yace wai yaya ne naji Allah ya yabe ku fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin menene suka ce ya rasulullah mu mun kasance duk lokacin da muka biya bukata mukan yi amfani da ruwa mu wanke najasan da yake jikinmu har inda muka zauna ma sai mun wanke wannan gurin wasu riwayoyi suke nuna cewa sun ce ne ya rasulullah muna hada bainal istijmar wal istinja wato suna goge najasa da wato duwatsu foge kamar yanzu misali mutum ya goge najasa da toilet paper sannan kuma ya wanke da ruwa wasu malamai kuma suka ce wasu riwayoyi kuma suka ce a suna wankewa da ruwa ne su ta wankewa su ta wankewa har najasan ta fita kal wato ya zama jikinsu babu wani sauran najasa sannan su goge hannuwansu ko da sabara domin sabara a madadin sabulu a wancan lokaci a yanzu kuma sabulu ko omo sai su su wanke hannuwansu su tsarkaka tsaf har gefe-gefen jikinsu inda suka zauna don biyan bukata suna wanke shi da ruwa wannan sai za Allah subhanahu wataala ce kai waɗannan mutane suna sun tsarkaka ma'ana muta Allah yana tabbatar da tsafta a wannan guri kenan da tsarkaka da tabbatar da tsafta ba mutum zai fito kawai gaza gaza kuma ya zama wani iri ba ya zama to ya wanke tsaf na jisan da ya fita daga jikinsa sannan ya tsarkaka sannan inda sabulu ya wanke da sabulu ya goge wannan shine abun da suke yi Allah subhanahu wataala ya yabe su na'am أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرد هار فانهار به, فانهار به في نار جهنم Allah subhanahu wa ta'ala ce afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam yanzu wanda ya gina masallacinsa ya gina gininsa ma'ana ginin masallaci shine masallacin quba a bisa kaulin sashin malamai ko kuma bisa riwayoyin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sashi kaɗan. ma'ana afaman asasa bunyanahu ala taqwa yanzu wanda ya gina masallacinsa ya gina gininsa tun farko a bisa tsoron Allah taqwa min Allah wato yana mai kwaɗayin lada daga gurin Allah yayi wannan aiki na biyayya ga Allah kuma bisa haske daga Allah ma'ana bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma bar abin da bai dace ba yana mai tsoron azabar Allah kuma bisa haske ma'ana koyarwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine taqwa yanzu wanda ya wannan kuma ya yi ginin don neman yaddar Allah khairun shine alkhairi ke tare da shi an amman assasa bunyanahu ko ku wanda ya gina gininsa ala shafa jurufin a bisa geɓen rami na wuta ko bisa geɓen rami mana geɓen rami gaban rami wanda ya gina bisa gaban rami gashi nan yana gani shafa jurufin kenan gaban rami kuma harin ramin ma mai tsagu-tsagu wanda ba a yi gini da duwatsu aka toshe aka samu wani kyakkyawan foundation ba a sai gashi ƙasa ce ga ta duk ta tsatsage jira ake kawai a taka ta rusa sannan kuma bakin gabar rami a ce mutum kawai bai je ya yi gyara gurin ba ba a gina gurin aka ɗaure shi da duwatsu ba kawai yana gani gashi ko ta ina ƙasan a tsatsage sannan kuma bakin gabar rijiya sai zo kawai kama gini yanzu wanda ya wannan ginin da wanda ya gina a guri dandali mai kyau wanne ne ake ganin gininsa zai fi karfi shine fanhara bihi fi nari jahannam wanda sakamakon gininsa dama duk gefen gurin ginin a tsatsage ne sannan kuma a bakin gabar rijiya ne kawai sai daga karshe fanhara bihi sai rusa da shi cikin jahannama wanne ne kake ganin yafi alkhairi ai wancan ginin ko ba a faɗa ba ginin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ko kuma aka yi da yaddar annabi sallallahu alaihi wasallam don neman yaddar Allah shine masallacin Quba to wannan gini shine fi alkhairi ba ginin da aka yi bisa umarnin Abu Amir al-Fasik wanda yayi don ya samu mafaka ta tunani wanda hasadarsa ta ɗebe shi wannan ba shine ginin da za a kwatanta a ce wai ana neman wanne ne fi alkhairi ba a'a ai ko kwatanta su ba za a yi ba kai ko a duniyance yanzu mu ce je samu fili flat wanda yake babu kwari babu komai a kusa ya samu gini wanda ya dace ya kirkiro gini irin yadda ya kamata sannan sai ga wani can kuma da ya je sai tashi sayan fegi sai sai bakin rijiya wanda take rusa kuma sannan ko ta ina kasan ya tsage sannan ko ba wai an yi wa gurin aiki ba sai ta bari ya gina gida ya shiga ciki nauyin ginin sa kawai sai sa gurin ya rushe saboda haka wannan su biyu ba za su yi daidai ba har abada wancan jininsa jini ne a gabar jahannama kuma zai fada cikin wutar jahannama domin la'anahu Allah Allah ya tsine masa Allah ce wallahu la yahdi alqawma zalimin Allah bai shirye da mutane azzalumai Allah ce la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim ginin su da suka gina na wancan masallaci ba zai gushe yana matsayin kokonto da munafirci a cikin zuciyarsu ba illa an taqatta'a qulubuhum sai dai in zukatan nasu sun yanke daga sabawa Allah da sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kuma yanke daga munafirci da abin da suka zaba na munafirci amma in dai zuciyar suna nan kan munafirci to la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubi ginin da suka yi ginin ba zai gushe yana matsayin kokonto su kansu ba su da nitsuwa a game da wannan masallacin ba wallahu alimun Allah masani ne game da manufofinsu hakimun Allah gwani ne wajen cewa kar ka shiga masallacin kai sallah don haka Allah yana da hikima wajen hana ka domin Allah ya san makircin da suka shirya wajen su ga cewa ka samu kai sallah a cikin masallaci wannan masallaci masjidun ussisa bunyanahu ala taqwa min awwal yawmin wani masallaci ne malamai suna maganan cewa wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce shine masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a'a masallacin uba ne lura da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya yi alwala ya je masallacin uba ya yi sallah yana da ladan umra haka malamai suna ta magana masjidin usisa ala taqwa wasu suna cewa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masjidin usisa ala taqwa yana nufin masallacin uba duka biyu idan an hada za a iya cewa masallacin uba saboda shine wadda aka gina kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta zuwa madina in ta wannan wajahin ne shine masjidu quba shine masjidun usisa min awwal yawmin ala taqwa min Allah in kuma a babin masallaci ne wadda tuntunin Allah ne ya nuna filinsa a zo a gina kaga already kenan tuntunin kenan Allah subhanahu wataala ya tsara wannan masallacin shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana min babin falala da kuma cancantan masallaci cewa tuntunin Allah ya zaɓi wannan gurin ya zama shine gurin gini domin in ka lura taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita take tafiya tana tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam kabilun larabawa duk da suke madina su rinka fitowa suna so ya sauka gurin su annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku kyale taguwar nan kallu sabila fa innaha ma'mura ku kyale ta ita za ta nuna inda zan sauka inda ta sauka gefensa shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan da ta sauka kuma gidan Abu Ayyub al-Ansari to sai zaman to filin filin marayu ne inda aka gina masallaci din annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya dauda wainiyan biya yace shi zai biya a aljihunsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam wajen aikin alkhairi ba jira yake ayi yazo ya shiga ba a yi yake yi sai saura su yi koyi da shi dukkan sabai koyi suke da shi don haka duk abin da zaka faɗa in na alkhairi ne kai kokarin yi ayi koyi da kai amma in kana tsoron abun ba na alkhairi bane ko kana dari dari kai ma ba baka amince ba to nan ne zaka ga kana jira kana ta umarnin wasu wai su je su yi su je su yi su je su yi to wannan ba alkhairi ba kenan amma in dai alkhairi ne kuma da mai kokarin yin alkhairi Allah ya datar da mu duk abin da muka faɗa Allah ya ba mu ikon aikatawa na'am inna allaha ashtara min al Allah subhanahu wata'ala ya daga darajar muminai Allah ya zabi muminai Allah ya sa mu cikin muminai Allah ce inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya saya yayi ciniki yayi ciniki da muminai ya sayi rayuwarsu gaba daya don haka in Allah ya ce ga abun da yake so ku yi to karka duba komai shiga kai kawai iya gurgudun iyawarka in Allah ya ce ya hana kaza ka hannu gaba ɗaya karka ka yadda kai in Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi kaza ko a ba da kaza in kana da hali bayar in dai domin Allah ne in dai Allah ne ya ce a bayar in Allah ya ce a gina kaza in kana da hali ka gina in Allah ya ce a yi sadaka in kana da hali ka sadaka kaga wanzu muna cikin watan Ramadan ana sadaka ba wai mu gaya wa mutane ku yi sadaka ku ba da siga ku ba da kunu ku ba da kaza mu ko mu kwanta ba ma yi ba karka ce a ah, kai yanzu aikinka shine wa'azi ka gaya wa mutane masu kuɗi ko kuma ku je ku yi a wannan kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin haka ba in yana da halin yin abu to shine jagoran yin abu doka in kana da hali ka gaya wa mutane su je su aikata wannan falala ce Allah ya baka ikon kai ne mai faɗa na biyu ka yi aiki wajibi ya zama kai ne farkon wanda ka fara yi in kana da halin yi in ka ce ai sadakan siga a samu kana sadakan siga gwargwaron iyayen da zaka iya wani in ya tayi sadakan buhun sigan yake iya sadakarwa kai kuma na naira goma zaka iya sadakarwa amma iya karfin ka kenan wani in ya tashi kwanun dibino din yake rabawa kai kuma kwaya ɗaya kake da ikon yi sai ka bayar kai ka faɗa a yi ya ji ya yi kana da ladansa ranar tashin alkiyama kuna tare cikin lada kana da lada mai yawa sannan kana da ladan naka da kai to daga kowa yi abin da zai kawai na alkhairi kafin lokaci ya ƙure don haka Allah ya saya ya yi ciniki ga muminai hun kayukansu gaba daya wa amwalahum da dukiyoyinsu dukiyarka ka yi amfani da ita wajen aikin alkhairi gidanka in za ka ciyar da su ciyar da su iya karfinka karka ce kar a ci abinci mai kyau kuma ce kaza a'a iya ƙarfinka in baka da halin a ci abinci mai kyau shikenan amma in kana da hali mafi alkhairin sadaka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shine sadakan da kuka yi wa iyalanku doka in kana da hali a ci abinci kar a koshi abun kar kar a zauna da yunwa a gida a ci abinci a koshi in kana da hali sai abun ya fita waje makwabta su ma in suna akwai mabukata a cikin su sai a bayar dangi su ma in kana da hali ka sayi abun da zaka iya basu ka basu kowa ka yi abun da ya dace Allah subhanahu wataala ya ce Allah ya tsaya yayi ciniki ga muminai in dai kun yi imani da Allah to ku kwantar da hankalinku duk abin da kuka rasa wajen tafarkin Allah wallahi abin da Allah zai baku ya tanada muku ya fi duniya da abin da yake cikinta da haka inna Allah ashtara min almuminina mu'minina anfusahum wa amwalahum menene zai basu bi anna lahumul janna Allah ya basu aljanna malamai suka ce kai riba ta in dai riba kake nema wannan kasuwanci ya yi riba ba asara ko kaɗan a cikinsa sai riba ribar har ta yi yawa ka ba da rayuwarka ka ba da dukiyarka a baka aljanna aljanna aljanna fa arduwa samawati wal ard gidan mutum daya kawai gaskiya za a ranar na biyu biyar na ko ko da ke tun da ashirin aka tsaya goma da goma a rasa suna an rasa minti goma a da ne abin ya samu matsala ne su na da dama akan jan ake ne tun yi

da aka rubuto da suke magana kan lokacin sallah da aka bayani ka ai gaskiya sun cewa sun yi bayani a su amma ki yadda eh akwai ai na so a faɗa wallahi yau din eh, don mu ma mun yi kuskure ai ba mun yi kuskure bane ya ƙara canjawa cikin kwana biyun nan a isha kam yana nan da arba'in da ok assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ana ji kuwa saboda kasancewar rashin wuta an ce insha Allah ta'ala sai in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya kamar maganar lokacin abuna sallan ishaɗi nan da aka yi ta bayani ko kuma ina jin goben da zai fi abun nan insha Allah muna raye amma dai lokacin sahur lokacin ajiye sahur ya canja lokacin ajiye sahur eh, eh, shekaran jiya lokacin da muke bayani muka ce da 44 gaskiya yanzu ya dawo da 35 ne yawa daga jiya da talatin da biyar ne daga jiya eh, wayan garin yau kenan da talatin da biyar shine za a ajiye sahur amma isha tana nan da arba'in da uku yawa karfe bakwai da arba'in da uku insha Allah gobe za mu ƙara bayani don an ce an rubuto takardu da yawa wallahu alam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما wa subhanaka allahumma نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك malam wannan yana tace sauti ne Allah shi yasa eh eh kullu